Nehemiya Sura hudu Hamayya ga sake ginin Da Sambalar ya ji cewa muna sake ginin katangar, sai ya husata, ya haukace ƙwarai, ya yi wa Yahudawa dariya a gaban abokansa da kuma sojojin Samariya ya ce, Me waɗancan Yahudawan nan marasa ƙarfi suke yi? Za su maido da katangarsu ne? Za su miƙa hadayu ne? za su gama a rana ɗaya? Za su iya samun duwatsun gini daga tsibin matattun duwatsu? Tobiya, wakilin mutanen Ammon, wanda yake a gefensa ya ce, Abin nan da suke gini, ko dila ma ya hau, zai rushe shi, ka ji mu, ya Allahnmu, gama an rena mu, bari zagin da suke mana ya koma kansu, ka sa a kwashe su, a kai su bauta a wata ƙasa. Kada ka rufe laifinsu, kada kuwa ka gafarta musu, gama sun ci mutuncinmu, mu da muke gini. Sai muka sāke ginin katangar, sai da duk ta kai rabin tsayinta, gama mutane sun yi aiki da dukan ƙarfinsu, amma da Sambalat, da Tobiya, da Larabawa, da Amanawa, da kuma mutanen Ashdod suka ji cewa gyare-gyaren katangar Urushalima yana cin gaba, ana kuma tattoshe wuraren da suka tsattsaga, sai suka husata ƙwarai. dukansu suka ƙulla su zo su yi yaƙi da Urushalima su tā da hankali a cikinta, amma muka yi addu'a ga Allahnmu, muka kuma sa masu tsaro da rana da kuma dare don mu magance wannan barazana. Ana cikin haka mutane a Yahuda suka ce, Ƙarfin ma'aikata yana kasawa, akwai kuma sauran tarkace da yawa da ba za mu iya sake gina katangar ba. Abokan gābanmu sun ce, Ba za mu sani ba, ba kuwa za su gan mu ba, sai dai kawai su gan mu a cikinsu, za mu karkashe su mu tsai da aikin. Sau da yawa Yahudawan da suke da zama kusa da abokan gabanmu sun yi ta zuwa suna yin mana magana suna cewa, ko ina muka juya za su fāɗa mana, saboda haka na sa jama'a su ja ɗamara bisa ga iyalinsu a bayan katanga a wuraren da ba a gina ba suna riƙe da takuba da masu da bakkuna, bayan na dudduba abubuwa, sai na miƙe tsaye na cewa manyan gari da shugabanni da kuma sauran jama'a, Kada ku ji tsoronsu, ku tuna da Ubangiji, wanda yake mai girma da razana. ku yi yaƙi don ’yan'uwanku, don ’ya'yanku maza da mata, da matanku da kuma gidajenku. Da abokan gābanmu suka ji muna sane da shirinsu, Allah kuma ya wargaje shirin nan, sai duk muka dawo ga katangar, kowa ya kama aikinsa. Daga wannan rana zuwa gaba, rabin mutane suka yi aiki, yayin da sauran rabin suka kintsa da masu, da garkuwa, da bakkuna, da makamai, shugabanni suka goyi bayan dukan mutanen Yahuda, waɗanda suke ginin katanga, waɗanda suke ɗauka kaya, suka yi aikinsu da hannu ɗaya, suna kuma riƙe da makami a ɗaya hannun, kuma kowane mai gini ya ɗaura takobinsa a gefe yayinda yake aiki, amma mutum mai busa ƙaho ya kasance tare da ni, sai na ce wa manyan gari da shugabanni da sauran jama'a, aikin nan babba ne, kuma mai yawa, ga shi muna a rarrabe nesa da juna a katangar, duk inda kuka ji an busa ƙaho, sai ku taru a wurin, mu zai yi yaƙi dominmu. Saboda haka, muka ci gaba da aiki. rabin mutane suna riƙe da masu daga wayewar gari har zuwa fitowar taurari. A wannan lokaci na kuma ce wa mutane, A sa kowane mutum da mataimakinsa su zauna a Urushalima da dare, domin a yi tsaro da dare da safe kuma a kama aiki, saboda haka ni da ’yan uwana da bayina da matsaran da suke tare da ni, ba wanda ya tuɓe tufafinsa, kowa ya rataye makaminsa. ko ya je shan ruwa ma.